يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwanmu a wannan ɗaki mai albarka ɗakin Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya karɓi ibadojinmu Allah maɗaukacin sarki ya kan waɗanda suka za mu gidan gaskiya Allah ya sa mu da muke da sauran abin da ya rage na rayuwa ya yi mana dace da aikata ayyuka na ƙwarai. muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu kamar yadda malam kuma limami ya faɗa wannan shine kusan ziyararmu na biyu kamar shekara ɗaya da rabi ko makamancin haka mun taɓa yin nasiha a nan kusan lokacin dab da shigowar watan ramadana wannan kuma shine karo na biyu insha Allah ba shine karo na na biyu na zuwa masallacin da na yi sallah da dama a masallacin nan wani lokaci in na biyo wannan anguwa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya alkhairi da albarka a cikin wannan haɗuwa ta haɗuwa mafi alkhairi mafi albarka shine haɗuwa da al'umma za su yi akan al'amarin asiri babu alhaɗuwa mafi daraja kamar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirgo cikin mutane bakwai da Allah zai shigar da su inuwa wata inuwa ce ta musamman da za a same ta ranar kiyama babu wata inuwa sai ita wannan inuwa annabi cikin mutane bakwai yake cewa wa zulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa taraka alaihi mutane biyu da suka so juna don Allah abin da ya haɗa su al'amarin Allah ne suka kammala suka rabu lafiya ran kiyama Allah zai shigar da su karkashin wannan inuwa wadda babu wani inuwa a wannan rana sai shi to ina mana addu'a Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan haɗuwa tamu ya sanya wata ran muna ƙarƙashin inuwa na al'arki a ran kiyama muna tuna wannan haɗuwa Allah madaukakin sarki ka yi mana dace da haka ba don aikinmu da iyawonmu ba mu isa ba sai don ka da kuma roƙo cikin arzikinka a wannan lokaci mun zaɓi ɗan abin da za mu ɗan tattauna a kai tunda lokaci ne ƙanƙani malam zuwa ƙarfe nawa za a tashi ba zai fi awa ɗaya ba ko na'am tunda daga nan ne zuwa sallan isha'i da sai muka zaɓi yanayin da ake ciki shine lokacin sanyi za mu ɗan yi taƙaitattun bayanai dangane da ahkamun shiɗa'i fi sunnatul mutahhara hukunce-hukuncen lokacin sanyi ƙarƙashin hasken sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da farko yana da kyau mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai tun da komai din nasa ne duniyan nashi ne abin da ke cikin duniyan nashi ne shi yasa ke sarrafawa yadda ya ga dama ya bar wanda ya bari ya kashe wanda ya kashe wani kuma Allah bai ga dama a haife shi ba wani kuma Allah ya tsara a ɗauki ciki ya mutu tun a cikin ciki bai zo duniyan ba ba wanda ya ce ce me yasa yi haka la yas'alu amma yas'al wa hum yus'alun ba a tambayan Allah cikin duk abin da ya yi amma su mutane abin Allah maɗaukacin sarki musu tambaya ne Allah ɗin kenan Allah maɗaukacin sarki shi yake da ikon yanayin da ake ciki a canza yanzu muna cikin dare ne awa ɗaya da ya wuce ba za ga wannan duhun ba rana ne yana waje awa biyu awa uku da ya wuce za ka shiga ɗakin ka ba da ko fitila amma yanzu ɗakin ba zai gano ba sai da fitila sai da tosila sai da wutan lantarki ana dare zayin yanzu ana dare ka ba da wasu awanni za ka nemi wannan daren babu a yi awa goma sha biyar daga yanzu ka gari ne ya waye babu wannan duhun dare ne ya ƙulubuhu hafisan aka Allah ya ce daren nan yanzu da ya kama gudu yake yana neman sai ya kamo yini shi ma a neme shi babu yini ya kama nashi yini yana kama gudu yake zai kama dare yasa duk lokacin da kaga agogonka ya tsaya baya tafiya to matsalan daga agogonka ne agogonka ya tsaya matsala ko dai za ji ko wani matsala ka je dai wurin mai gyara amma ba Allah ne rike duniyan ba tafiya ba ko da yake a cikin tafiya ake yasa lokacin yana tafiya kawai da azali ne lokacin ka na zuwa sai fasin da kai an zara ranka kai gefe haka kawai yake tafiya gudu yake ba lokacin da yake hutu haka Allah madaukakin sarki ya tsara dan ka yadda ka ga ana dare a juya ya dawo yini ana yini a juya ya dawo rana a ya dawo dare to haka Allah madaukakin sarki kuma yake wani abu yanzu wata ɗaya da ya wuce ana damuna amma yanzu ka duba dabbar ruwa bai fi wata ɗaya ba amma za ka ce an shekara ba a yi ruwa ba haka Allah ga dama ana lokacin damunan a take sai ya canza kuma sai a dawo kuma lokacin rani da zamunan ya zo an yi ruwa ɗaya sai ga ƙasa ya tsirar da ciyayin da sai ka sai shekara nawa aka yi ana muku ruwa haka Allah madaukakin sarki yake ana lokacin zafi ba a daɗe ba yanzu da lokacin sanyi ya zo yaushe yaushe ne ana zafin da in ka shiga ɗaki ba zai ka kwana a ɗakin ba sai dai ka fito waje wani ma a kofan gida can sai dare iska fara hura sai ga tashi ya shiga gida ɗakin ba zai iya kwana ba musamman ba wuta ga sauro ga abin nan sai ga akwai damuwa yanzu kuma kowa ya koma ina barbanci ya koye ya je ya nemo ba shi ka ji ka tafi bakin kasuwa layin ɗan gwando ka je ka nemi abin da za ka rufa a take dole ka canza salo wane ne mai ikon wannan sarrafawa Allah ne to yana nan kamar yadda wani mawaki ne yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin dukkan komai akwai ayan da zai nuna maka Allah din ɗaya ne duk waɗannan sarrafa ka san duk duniya ba wanda ya isa yayi dan da dan adam ne mai sarrafa lokacin to yanzu din nan da sanyi ya kama da kaga an fara zanga zanga wa gwamnati ba ma son sanyi musamman waɗanda kuma ba sa son sanyi in an zo lokacin zafi kuma wanda ba sa son zafi su kuma su kama zanga-zanga sai a juyar da hankalin shugaba ya rasa da wanne za a yi to amma nan wa Allah ne ka yi tawaye ka kauce hanya dole ka sallama ka miƙa wuya ya sa ka sake yadda da al'amarin Allah maɗaukacin sarki to wannan sanyi din nan da kaga Allah ya yi shi duk abin da kaga Allah ya yi to akwai hikima ko da kai za ka ga abin zallan shi me a cikin haka shi Allah san hikiman da ya sa yi haka duk wani halitta da kaga Allah ya halitta shi akwai hikiman halittansa ka dubi littafin miftahu dari sa'ada na Shamsuddin Ibn al-Qayyim al-Jawzi al ya kawo menene hikiman halittan kuda hikiman halittan sauro hikiman halittan zaki hikiman halittan kaza hatta gaɓoɓin jikinka ne hikiman halittan kunne me hikiman halittan hanci me hikiman halittan baki ga hanci yanzu za ka mai aikin hanci sai ka ce ga numfashi baki ba shi ma na jan numfashi me hikiman yin su biyu ibnul qayyim yace akwai hikima idan ɗaya gaza aiki ɗaya yana taya ɗaya aiki hanci yana iya taya baki aiki amma baki baya iya taya hanci aiki idan mura muraye toshe ma hanci daga kullum bakinka a buɗe yana ce aiki hanci ne aikin jawo iska kaga ya ce aka aiki a ce akwai hikimomi da Allah madaukakin sarki yake da su cikin duk abin da ya halitta da haka yadda ka ga a baya jiya ana zafi yau an shigo sanyi jiya ana damuna yau an shigo lokacin kaka to akwai hikiman da Allah ya haka amma babban abu ba inda aka ce wajibi sai ka leko hikimomin in ka ce za ka nemo hikimomin babu ranar sauka babban abu da ake so a kanka kai mumini ka sallama kawai ko baka san hikiman baka ce e, akwai hikima kuma mun yarda da Allah duk abin da ya kuwa akwai hikima da haka Allah ke cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha Allah baya kunyan ya buga misali da sauro fa ma fawqaha Da abin da ke sama da sauro Allah baya kunyan haka amma ya ce fa amman Zina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbi mu'minai waɗanda suka ba da gaskiya da Allah na gaske imani na gaske sun yi imani sun san wannan gaskiya ne daga Allah ba su da kankama amma waɗanda suke kafirai fasikai mutanen banza sun ta suke to ma za yi ridun lahu bi hadha matsala ma za a rada Allah bi haza masala ne Allah kuma yake nama da wannan misali su a wurin su wannan wani abu ne amma kuma ne ba su da matsala su komai kawai sun sallama sami'na wa ata'na ne da haka wani yanzu ya tambayi Abdullahi dan Umar daga garin su yazo ya tambaya yace ya zo ya tambaya ne dangane da al'amarin sallah da alwala yaya hukunce hukuncen su yake sai ce kai mu mun ga annabi yana sallah mu ma muke yi a to yaya haka ya ka a'a mun ga yana yi kawai muna yi da ka a musulunci duk abin da aka ce maka Allah ce ka yi kaza manzo Allah ce ka yi kaza ba ruwanka kuma da sauran neman hikima wani hikima ya sa a yi haka wani hikima ya sa a yi haka a'a muminan farko ba haka suke ba Allah na saukar da aya a yi kaza a bar kaza sami ina wa ba'ana mun ji kuma mun bi ko ba mu san hikima ba mun dai amsa ba sa tambaya me yasa ya aka ce a yi limaza lima kana kaza fa kaza me yasa ba su da wannan hayaniya da an ce a yi to a yi ka duk lokacin da kaga kana kakale Allah ya ce kai kaza annabi ya ce kai kaza wai sai kana tambayin to wai me hikiman haka to ka sake tambaya akan al'amarin imanin ka akwai matsala ka sake gyara shi don haka lokacin sanyi lokacin damuna imamu malik kamar yadda imamun kurkubi, ya ɗauko maganansa yake cewa imamu maliku yake cewa kwanaki da muke da su a shekara Allah madaukakin sarki ya raba su ne kashi biyu rabi lokacin zafi rabi lokacin sanyi rabi lokacin damuna rabi lokacin rani aka samu su malamai daga baya suka ce a'a a shekara ɗin ana da lokuta sun kai hudu akwai lokacin damuna akwai lokacin rani akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi wasu suka ce akwai lokacin iska akwai lokacin damuna akwai lokacin rani duk kewaye kewayen malamai suka ce maganan imamu maliku dai shine ɗaya shine idan ka zuwa kawai biyun ne zafi menene dai ya tattaru ne cikin damuna ko ranin haka shi ma ranin babu da zafi da mai dukkan tattara su damuna rani sanyi lokacin zafi su ne kawai guda biyu shi kalman sanyi da larabci shine ashita ashita gaba ɗaya alkur'ani wuri ɗaya Allah ambaci sunan lokacin sanyi dinnan wato ashita ne da Allah ke magana akan ƙuraishawa da ilafi ƙuraish sabida sabon laraba laraba suna da abin da suka saba ilafihim rihlatash shita'i was-sayf sun saba da tafiye tafiye rihlatash shita tafiya na lokacin hunturu lokacin sanyi kenan was-sayf da lokacin bazara lokacin zafi kaga yanzu Allah ma anan ya nuna rayuwa shekara an raba shi gida biyu ne lokacin zafi da lokacin sanyi to anan kadai Allah an lokacin sanyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ware wasu hadisai musamman da lokacin sanyi ba ba san da wata daga ba amma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisan sahabban da ansa sai malamai masu hazara da nemo abin da abubuwan da zai amfana da al'umma suka tattara wasu mas'aloli da suka ke keɓanci waɗannan lokuta ne shine lokacin sanyi to shine daga cikin hukunce-hukuncen lokacin sanyi akwai alwudu bilbarat alwala a lokacin sanyi sanyi lokaci ne wanda yake akwai takura a ciki wannan ba yana kore yadda mutane suka rarrabu ba cikin mutane akwai wanda yana ga lokacin zafi ya fi masa lokacin sanyi kuma takura ne gare shi da haka wani za ga yanzu lokacin sanyi ya zo nan garin yana ɗaya daga cikin wuraren da ake ɗan karan sanyi to za ka yana sa da dama da zai gudu wani gari ne ba a sanyi irin abuja ko wani wuri makamantin haka ya gudu ɗan sanyi ya ƙare ya dawo da ba abin da ya fi tsana kamar sanyi akwai wanda kuma babu lokacin da ya fi so ya fi ƙauna kamar irin wannan lokacin sanyi amma ba baya takura ba yana takura amma kuma ya fi son yanayin haka shi lokacin zafi kuma ya fi takura shi kaga cikin mutane akwai irin wannan ni kaga sanyi yana cikin abin da yake takura ni Dak'in Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, Dr. Sani, yana da wani littafi abu ya ne haka bai fi paper guda biyar ba, da ya rubuta a kan sanyi, wani shekara sanyi ya buga mala. Ima yana da sanyi yana wanda yake shi ima zo na rubuta wasu abu ya kaka. Akwai wani ɗalibi da ya zo wannan majestir, ne master a biyu ke. shine sai je malam ya bashi wannan abiyatin ya da rubuta tarihin malam a farko da kuma ta'aliki da fito da wasu abubuwan na waɗannan abiyatin wani han awu ne karami haka kaga sanyi lokaci ne wanda yana takura wasu wani kuma yana so amma duk da haka da yana jin sanyi din a cikin mutane kuma kwana za baya jin sanyi shi lokacin sanyin ma baya ji ya ga ka sa rigar sanyi ya ga kai ka sai ka ga dinka kamar wani abin nan kai ba ka jin sanyi sai shi ba abin da yake ji akwai wanda rashin lafiya ne akwai wanda kuma haka Allah yi yanzu sai dina Ali ya ka Allah yi lokacin sanyi din nan yanzu da kake buya a daki ka fito da rigar sanyi ka samu ta ka kankame kamar mai girki shi kuma sai dina Ali a lokacin zagaye ya fito da bai baya jin sanyi ana sa riga mai kauri shi kuma lokaci ya fi sanya riga wanda yake shara-shara haka a waje na yi magana ce yana jin zafi lokacin zafi kuma ka ganshi da rigar sanyi haka Allah madaukakin sarki kuma ya yi eh, to shi kuma ga irin nashi lokacin ba to shi ne lokaci ne wanda akwai takura galibi amma ka duba a galadiyyar mutane gaskiya lokacin sanyi din akwai kuntatawa ko da ba su faɗa ba rayuwarsu ya nuna lokacin sanyi lokaci ne wanda duk abin da kuka saba na taro idan aka ce karfe kaza ana zuwa da wuri lokacin sanyi za ka gani an wani mitin kuka kira sai dai a fasa an zo wani ya fito wani ma zai waya an fito ne yana bargo yana tsoron fitowar sanyi masallaci yana nunawa ana sanyi wurare da dama abubuwa da dama suna nuna ana sanyi ashe yana takura mutane to sai aka samu akwai al'amura na sauki a musulunci shi musulunci kan duk abin da ke cikin sa sauki dukka duk mutumin da kaga yana wahala wai addini ne yake wahalar da shi a shi ya ɗebo da zaki amma musulunci duk abin da yake ciki mai sauki ne walan yushadda daddina ahadun illa qalaba ba wanda zai bibi addini da zafin kai da matsi ya abin ya zo ya ci karfin da ka annabi ya ce alaikum bima tuqiqu ku yi abin da za ku iya fa wallahi yace na rantse da Allah la yamannu ba Allah ba zai kosa yana ba ku lada ba hatta ta mallo sai kun koshi kun daina aiki sai sa wani hadisi yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla ayyuka da Allah ya fi so ya fi kauna sune ayyukan da ɗan adam ya dade yana yi ko da dan kankani ne ko da dan kadan ne amma ya daɗe yana yi to Allah ya to a daɗe ana yi sai gaskiya ke to na farko alwudu'u ilbar alwala a lokacin sanyi alwala a lokacin sanyi yana da falala falalan da ya fi alwalan da kai a lokacin zafi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatun manjiyat akwai wasu abubuwa guda uku suna tseratar da ɗan adam daga faɗawa cikin azaba da wuta su kai shi aljanna suna tseratar da shi su kai shi aljanna mukaffirat kuma suna kankare duk zunuban da yake yi annabi sai ke cewa alwudu'u fil barri alwala a lokacin sanyi alwala a lokacin sanyi yana kankare maka zunubanka kuma yana tseratar da kai daga wuta ya kai ka aljanna dama alwala abu ne mai falala asali kuma yana kankare zunubai din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu bawa da zai dauki ruwa yayi alwala fa duk gaban da yake wankewa ruwan karshe da yake daga daga gaban yana ta ne daga karshen zunubin da ya aikata to amma ana faɗa maka na lokacin sanyi kankarewan ya fi ma na wancan lokacin zafi haka tsira da zaka samu a alwala a lokacin sanyi ba ka samunsa a lokacin zafi kenan yawan ladan yana karuwa yawan kankare zunubi yana karuwa a lokacin sanyi saboda lokaci ne na takura sai Allah madaukakin sarki ya hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da wannan rahusa da wannan sassauci sannan wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin ayyuka da ɗan adam yake yi wanda Allah ya so isba'ul wudu alal makarih yin alwala alal makarih al makarih malamai sun yi maganganu akai a ciki akwai lokacin sanyi a ciki akwai lokacin da jikinka yana ciwo haka ko lokacin ba rauni ka ji a jikinka ba amma sai ka ji jikinka yana zogi yana zafi da sauransu wani kuma ka dan faɗi ne Abin da ya bai kai a naɗa ji ko wani abu ba ruwa ya taɓa yana ƙara zafi kuma likitoci sun tabbatar ruwan ba zai ƙara mishi illa ba amma kuma yana ƙara maka zafi shi ma wannan falala da ladan alwalanka ya karu akan wanda ba shi da wannan raɗaɗi din Da ka ala ayi halin alal makare alwala a lokacin sanyi abu ne da Allah madaukakin sarki ya fi so kuma ya fi kauna sai dai kuma wannan kar ya kai ga mutane su fara nuna ragwanta wajen alwala a lokacin sanyi domin za ka yi alwala musamman hannayenka ana so ka naɗe hannun riganka gaba ɗaya ya zo ya wuce har gwiwan hannun nan don ka samu ka wanke nan ka naɗe haka to galibi lokacin sanyi ɗin nan za ga wani fa ba wani ɗagawa in ya zo kawai zai ɗan raka hannun rigan da ruwan inda hannun rigar ya dan makale shi ma ya makale ba abin nan kaga bai karin da yake ba to malamai suka ce ba ma cewa alwalarsa bai cika ba ma ba shi da alwala ne ma kwata kwata dan ka koya sallah sallah ba alwala hukuncin sallah ba alwala kuma kowa ya san hukuncin cikin littafin ahlai dan haka duk da sanyi din daure kada alwalan ka rage masa haƙƙinsa ka ja hannun komin sanyi da wuri ka wanke ruwa har gwiwa amma bai ruwa ba da nufin sanyi ne wannan baka da alwala ne gaba daya in saukin kake so alwala din nan kana wanke gabobin ka sau uku uku ne to akwai sauki kowanne wanke shi ɗaya eh kana daga ka wanke ne sai ka dawo ka gama ka wannan shi kenan sau ɗaya ba ma ya wanda zaka dako ka zo ka dako har sau uku ba ko bai yi ba saboda Imam Bukhari cikin Sahih Bukhari yayi babi guda uku a jere a cikin Kitabul Wudu yace babul wudu marratan marratan babin wanke gabobin alwala sau ɗaya a lokacin alwala ya kawo hadisi manzon Allah yana haka yayi babi a gaba da shi kuma babin alwala sau biyu ya kawo hadisi na annabi na haka sai ka sau uku uku kamar yadda aka saba yadda annabi na haka amma baya wuce uku din da aka alwala ka wanke sau da ɗaya yi, ba inda aka ce alwalan ka bai yi ba da aka dan sanyi sai ka wanke sau da ɗaya to ko a lokacin zafi ka wanke sau da ɗaya ma alwalan ka ba ma lokacin sanyi ba sa'an nan kai ne ka zo masallaci ana sallah idan ka ce sai ka bi uku ukun nan sai ka rasa raka'a ko ka rasa jam'i wataƙil raka'an ƙarshe ne shi kenan sai ka yi sau da ɗaya ka zo ka samu jam'i tunda ya zo a sunna ai shi kuma abin da ya tabbata a sunnan annabi duk abin da an samu annabi yana yi kaza da yi kaza yana kaza ana so kai ma ka rika sauyawa ka rika canzawa tunda yana so ɗaya yana so biyu yana so uku uku kai ma ka rika musanyawa to musamman lokacin sanyi ya halatta maka tun da sanyi zai addabe ka sai ka rika wankewa sau ɗaya sannan na biyu wasu suna jin kamar laifi ne ɗuma ruwa wajen yin alwala ɗin babu laifi kuma ba zai kore wannan falala na alwalan lokacin sanyi ba zai kore ba karka ce in na tsima an rage ladan ba abin da aka rage maka shi musulunci bai ce inda ka fi shan wahala nan ladan ka yake ba don ko abu isra'ila da ya ɗebo da zafi annabi zai da ya saka mishi bire. wani ne sunansa abu isra'ila ya je zube a cikin garin madina haka kawai gashi nan yana kallon rana ya fuskanci rana ya kwanta a rigingine akan gadon bayansa ya kura wa rana ido ranar za a koye kenan da ya zo ta ce wannan fai ga an taru a kansa mai faru a nan sai abu isra'ila kenan ai da ya ce me ya same shi aka ce wai yau din ya dau azumi ne kuma ba zai yi magana ba kuma zai hau rana rana ya kasa to masu zuwa madina suna madina gari ne mai zafi sosai to yace yana so rana ga sashi da yan rana gara ka kafi shan wahala to zai fi ga ruwa to azumi wa zai fi kwasan lada inda ta tashi da ta ba inda aka ce wahalan ka lada yake ladan ka wahala yake tashi ka yi magana ka je ka nemi inuwa ka kwanta ta bidiya wai zai irin na maryam in an yi magana ya maryamu anna laki haza qala ba ta ce inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima yawma insiya nan da ta kai kai maryam ya ce kai wa ga haifa to kai kuma eh tun da azumin kin magana ta haihu ne sai kuma sai ka kawa ta haifa da kake gudun zargi annabi ya kora shi na ka addini ba a cikin tsananta ba ne babu laifi sanyi din nan ya addabe ka ka nemi ruwan zafi ka yi alwala da shi babu laifi kuma baya kore maka ladan alwala a ruwan sanyi domin shi ma alwala da ruwan zafin ai ba dan son shi kake ba dan kawai ruwan ruwan ɗin kake da sai ka ta kwana a ruwan kenan dan kana wankewa to kuma kun gamu kana wankewa kun gamu sai sa su ma sai ga sun yi a wankan da ruwan sanyi ai to amma waɗannan kan jarumai don haka babu laifi ka ɗuma ruwa ka yi alwala da shi ba laifi ba ne kuma baya kore falalan alwala a lokacin sanyi babu laifi sannan duk sanyi da ake yi ka yi alwala babu laifi ka tsantsame jikinka misali ka yi alwala kana da ɗan hankifi ko wani tishu sai ka ɗauko ka ɗan tsantsane ruwan ka ɗan ba ruwan sanyi ya ɗan fi zama abin nan dama ruwan jikinka shine sanyi to za ka yayin da yana busa sanyi yana zuwa da sauki to wasu suna ganin idan an yi alwala bai dace tsantsanye ruwan alwalan ba yana jin kaman alwalan ya kwashe babu laifi ka yi alwala ɗin ka tsantsanye ruwan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani kyalle musamman tawar da aka aji in yayi alwala yana tsantsane bikin da wannan kuma baya kore wani hadisin na na maimuna da take cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wankan janaba tace sai na dauko mishi tawal na miko masa ya goge jikinsa da shi tace sai ya karba wani zai iya kawo hadisi ne sai ko ba dan tsantsamewa malamai suka ce farko dai da haramun ne ba za ma ta kai ba dan ta sani ne sannan kuma in ba ta sani ba da annabi ya ko mata me zai ce mata inda haram zai ce babu kyau tsantsanin jiki da tawon amma bai karba ba ne to zai yi kuma ya zama babu kyau a nan bai sanar da wa matan shi ban Allah ta wa zira asira ta kala rabi wa azuma za ka fara ka fara da gida to ka ba zai yi ba sannan ga ka'ida na malaman usulul fiqh la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hada baya halatta a yi jinkirin bayani a lokacin bukata idan wannan abun haramun ne to lokacin da ka kawo lokaci ne na ayi bayani annabi bai ce babu ba sai malamai suka ce to abin da ya sa annabi bai karba ba watakil akwai abin da ya gani a cikin tawal din ne bai masa ba ko wani kazanta ko datti ko najasa ko dai wani dalili haka amma ba yana nufin ba kyau ba tun daga wancan har ma yana da kyallan da in yi alwala zai tsantsame to in dai zai tsantsame a alwala kenan mafi aulawa ne zai tsantsami kaga a wanka kenan da ka babu laifi ka yi alwala da ruwan dumi kuma ka gama kana da shawar ka je ka tsantsame ruwan jikinka ba laifi in ya so ka tsantsame ka je ka sace shaba basilik don ya kore maka sanyin ba laifi ba inda aka ce ka cutu sannan ka samu lada addini ma yace la zarara wala zirara wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka don haka ba hana mutum ya yi amfani da waɗannan abubuwa na ɗumama ruwa da abin da ya shafi alwala da ruwa mai dumi ko kuma ya zanto ya alwala ya tsantsame jikinsa duka ba a hana ba kuma zai samu ladan da ake samu alwala a lokacin sanyi dan wani ai gaba ɗaya ma ya guje yin ibada kaga shi kuma ya daure yayi to kaga a yana da kokari kenan dan haka alwala a lokacin sanyi alwala yana da falala a lokacin yana da lada masu tarin yawa sannan musulunci bai kuntata mana ya matsanta mana ba musulunci ya bar abin kofa a buɗe ka ruwa duk abin da zai kawo maka sauki kaga karkashin wannan idan a ibada ya halatta ka ɗuma ruwa ashe ya halatta hatta abinci da mace za ta kawo mijinta ruwan wanke hannu ka kawo mishi ruwa mai ɗumi ya wanke hannunsa da wani lokaci a kawo maka abincin sai ka sai ka fara duba ruwan tukunar kana tunani ya za ku gamu da ruwan wajen wankewa abincin kuma kana so ka abin nan kaga sai an hadu da sanyi sai abin nan to sai ga irin wannan sai ga miji baya abin nan to wannan abu ne karamin al'amari ne mata sun fahimci wannan kuma sai a kiyaye zai sa mijinta ya sake ƙaunanta. amma ta za ka ko ruwan alwalan ma ruwan sanyi ne yana zuwa ya ɗau guta sai ka ji ya fada ruwan sanyi wannan bai dace ba ya kamata duk lokacin sallah Ɗan bota ne ke alwala ya zanto an ware hutan da duk lokacin sallah a sa ruwa mai dumi inda yanzu akwai kula akwai flat kai da za a sanya ruwan zafi a ciki lokacin alwala sai a sa mutum alwala da shi kaga sai ya bambanta da wanda ba shi na mata ya zama ruwan akwai na dumi in ya buƙaci na sanyi ne sai a ba na sanyi da haka tunda musulunci ya zo da sauƙi sai a sauƙaƙa al'amura matsala na uku karkashin wannan hukunce-hukuncen lokacin sanyi shine a tayammu taimama shari'ar musulunci ta shar'anta taimama kuma taimama abu ne sananne a cikin addinin musulunci duk wani littafin fikihun musulunci da ka ɗauka sai kaga akwai babin taimama duk wani littafi na hadisi da aka yi na babuka misali akan yadda ya tafi akan babuka na fikihu irin su bulugul marani umdatul ahkam da makamantan sai kaga akwai babin taimama saboda abu ne sananne cikin addinin musulunci ayan qur'ani ya tabbatar da haka cikin suratul ma'ida a yake cewa idan menene idan kuka tashi alwala falam tajidu ma'an idza qumtum ila salati falam tajidu ma'an Musa sa'idan tayyiba in kuka tashi za ku yi sallah ba ku samu ruwan alwala ko ruwan wanka ba to ku yi taimama da wuri wanda yake mai tsarki kasa mai tsarki sai ku je ku yi tsalla da shi an fara shar'anta taimama ne kamar yadda imamul Bukhari ya kasu cikin wani dogon hadisin sa cikin Sahih Bukhari a babin taimama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a fita da ya saba yi na yaki da sauran kutuhar da sauransu to ya ta wannan karo cikin matansa ya ta da ummuna Aisha to kuma ya kasance shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai fita irin wannan yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa cikin su duk wanda ƙuri'a ya fada a kanta to da ita za a fita to kuma galibin ƙuri'an kuma na na Aisha radiyallahu anha ya fi fadawa a kanta wannan zabi ne na Allah madaukakin sarki kuma wannan shine sunna kana da mata biyu uku hudu duk lokacin da tafiya ya kama ka za ka je kai sati ɗaya sati biyu wanda wuri ne za a sauke ka da iyalinka to sai ka yi ƙuri'a a tsakanin in ba ka duk wanda aka ce ka zaɓa sai ka ka haɗo rigima ka ce ka fi son wance amma rigima sai rabe gardama sai a ɗauko fefa na adadin sai a rubuta kan guda ɗaya fita sauran kuma a bar shi ɗan ba rubutu sai a zuba kowa ta dauka ke kin dauka bude me kika gani babu to babu tafiya dake ke kin bude me kika gani babu to babu tafiya dake ke kin bude to fita ko eh to mu fita kenan haka annabi yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa to wannan tafiya ma haka abin ya kasance fada akan Aisha to da za su fita ta je wurin yayarta nana Asma'u yayar nana Asma'u yarta ce ta girmi Aisha da kusan shekaru goma sai nana aisha ta je wurinta ta ce to zamu mu da annabi ina wancan sarka naki mai kyau ki bani aronsa ne masa ado da shi a hannu ta baiwa aisha wannan sarka aisha ta sa wannan farkar a wuya suka kama hanyar tafiya suna cikin tafiya sai suka samu wani wuri da za su dan bakiya da dogon tafiya da gajiya da makamancin haka to da suka abin nan dama kafin su isa wurin akwai lokacin da an rafe ana sallah a hanya an gidan da sallah annabi sai ga wani a zaune a gefe annabi ya ce kai ko mun yi sallah da kai ko ya ce a? annabi ya ce me yasa ya ce ban da alwala kuma ba ruwa to kaga a lokacin ba ayan yawa sai annabi ya shiru da nufin mu yi gaba in an samu ruwa kai kai wankan janaba sai ka rama sallolin a lokacin idan kana da janaba ko ba ka da alwala ka samu ruwa ba ko shekara za ta yi sai dai ka daina sallah ran da ka zo ka samu ruwa kuma sai ka ta rubutawa kana da kimentirin mai ran da ka samu ruwa duk sai ka rama an yi ta mai gaba haka suka tafi da suka je inda suka rafi aka yi barci aka tashi sai annabi ya ce to mu tafi an aisha za a tafi nana aisha ta nemi sarkanta ba su. ta ce ba ta ga sarkanta ba annabi ya ce to ba ta ce a yi. first lady ba ta ga sarkanta ba a tafi a haka original first lady ba ba first lady ne gogayya da maza ba <laughs> first lady kenan na musulunci wa karna fi buyuti kunna da haka ba na ta ba ta da wata office ba tana da office wani office ne yau a duniya kake ga zai daidai da kujerar Aisha babu wani kujeran da haka babu wani gogayya da maza ofishin mace gidan mijinta to sallah ma annabi yace ta yi a ɗakin ta yafi lada kan ta yi a farfajiyan gidan ta yi a farfajiyan gidan ta yafi lada kan ta zo masallaci ita mace inda ta fi kasance a suturci a ɗakin ta ma ta fi lada a wurin Allah balle gogayya to kaga first lady ne yanzu kuma shirme ne da hayaniya dan haka annabi yace tunda ba ga sarkan Aisha ban ha to ai ba tafiya sai an nema aka tsaya nema aka yi ni ba a gani ba da kuma lokacin sallah ya matso sai wannan wasu na gunaguni a gefen zudu ba ita kaɗai ta tsaye da mu ba lokacin sallah ko ruwa babu balle ka bar annabi mu kama hanya mu nemi ruwa a yi sallah aka samu suka zai suka samu na tsaye na abubakar da sai yanzu ka zo babu ruwa yar ka ce yanzu ka tsaye da mu ka dan mata magana ba in annabi ya ji na ta sai ya ce mu tafi a ji a nemi ruwa sai na bakar ran shi a ɓace ran shi ya ɓace ya tashi da zai samu aisha tana zaune ta miƙe kafafunta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaura kansa akan ta yana bacci sai na bakar ya fara mata tsawa ke kaɗai ki za mutane wannan abu sarka me aka yi aka yi sarka kaza kaza ba zan iya zuwa miki ba sai na bakar mai kuɗi ne yana zunguran kanta haka aisha ta sai ta ce amma sai na kafe da jikina ba na yarda jikina ya motsa don kada annabi ya tashi kaga kiyaye alfarman mai gida da musamman annaban suna barci ba a tashin su don duk abin da suka gani a mafarki gaskiya ne to haka suna maka ya rika zunguranta amma dai sai da annabi ya ya tashi annabi da ya tashi sai ya kira aliyu sai na ali kenan ya zo ya kira wani yake ku je ku nema mana ruwa ko kuma ku ku ci gaba da neman sarka ana nan sayyidina ali da wancan bawan Allah suka tafi neman ruwa sun shiga daji sosai suka tattarar da wata tsohuwa ta ɗauki tulu a bayanta a cike da ruwa sai na ya to tsohuwa tsaya a nan ruwan muke bukata ta yi kwana na uku a dayi sai na samu ba ba ruwa a ƙauyen baƙi ne na musu na nema musu ruwa sai yau na samu kwana na uku akwai wani bangaren wannan hadisin cikin bulugul mara shine sai sai na ne ta wannan ce suka sani fa ruwa kan za a kai wa annabi kuma ke za ki kai ba mu za mu kara da mu ba yan dago ba ke za ki kai ta ce mawaye sai ce manzon Allah mana fiyayyen halitta sai ta ce oh oh wannan kake nufi asabe wannan mai karkataccen addinin da ya zo yana fasa mutane ko sai na ne ta oh eh mu je hazan da zai ce in aje dai a hakan wanda kike nufin aje amma kai kin kai ai za ki ga batacce kuwa sai kin kai suka sa ta gaba ta fara tafiya ya ta iya alligarin ga kusan yaki aka suka zo gaban annabi annabi ya sa ta ajiye turun ta ajiye annabi ya ɗaura hannunsu a saman turun ta kowa zai ɗibi ruwa ana ɗiba za a lura ta kowa ɗiba ya sha tukuna a gina masallaci sannan a gina masallaci kowa ya sha kowa ya sha ya kwaifin ta to a ɗiba a yi alwala aka yi tari ba ta ina wanda ba mu yi sallah da shi ba yana da janaba bai wanka ba ya ce gani nan ya ce zo ka ɗibi ruwa ka je ka yi wanka zai ɗiba ta bai sun ci dubu ana ta ban ruwan amma ruwan haka yake manzon Allah kenan ai mu'jiza aka yi taɗi ba aka yi ta ba aka gama sallah na biyu to kowa ya cika garkansa na guzurin hanya dan ba mu san inda za mu sake fada ba kowa ya cika ka san kuma in ka ga ruwan da na karshe ne za ka sha ka sha ka bar na goran a cike da abin nan kowa ya sha annabi ya ta gama ka ce eh annabi ya to bai wa Allah kin ga ruwan ki ko ga shi nan Sai san ba da ruwan ki muka yi muka yi amfani ba Allah ne ya ba mu ruwa sai kai kwarai sai ta to mun sallame ki za ta je ta mata ya tukuna sai ta ina bilal ya ta gani ya to sadaka fi sabilillah daga mayafin ka za ga kowa a tara sadaka ka bi aka tara taimako mai yawa aka haɗa annabi ya kulla mafi ita wannan duk mun ba to ta zo da haushi sai ta ga tana ta gobaran eh, gaba ta kai gobaran titi a ta shi kenan tun daga lokacin kuma shi kenan suka haɗa alaka da su annabi duk lokacin da annabi ya je yaki in dai za a ratso ta garin su to nan ne masaukinta za a sauka a wurinta a ci abinci in an ja yaki aka dawo za a ratse ta gari ita ma ɗibo mata wani abu a gani ma sai kaka ga na dattijuwa ce a garin ta girmi kowa da aka ita ce shugaban garin sarauniyan garin a ga wata sarauniyan ingila kuma a ta ita ce sarauniyan garin sai abin da ta ce ana girmamata. mata don haka sahabban annabi da kansu shine wani hadisi a bulugul mana za ka ga wasu ka tambayi manzo Allah rasulullah mun yi tafiya muka fada a garin wasu waɗanda ba mu a fa na aqulu fi hadhihi ma dan mu yi mu fara kan to gidan matan ne annabi ya ce kwarai sai ku wanke kwanon sai ku ci to ana nan da ta ga irin karinci da annabi yake yawan nuna mata rana ɗaya ta tara ƴan garin ta ce na san kuna min biyayya ta ce suka ce eh ta ce to ina so ku bi ni wurin muhammadu nan mu je mu karza je suka ce an gama mama duk suka bi ta zo musulun musulunta to garin ta duka musulmai ga karinci to nan muhallin shahi da aka gama wannan sallar duka ana wannan halin kafin a tashi ana idar da sallah sai ga mala'ika ya jibril da zo wurin annabi da wa'ayi ayoyin taimaman nan na cikin suratul la'ida. kun tashi sallah da ku samu ruwa ba ku yi taimama sai waɗannan sabai da suka ta magana a je a wata suka ce ka Allah sarki har muka sa ka ja ka yi maka fara da kan suka bayyana kan suka zo wurin Aisha dan Allah ke yafe mu wallahi mun ga da mai haifin ki ashe duk abin da ya faru da mu na kunci in dai ta bangaren ki ne to rahama ne zai zo gaba ashe batan sarkan ki din da gangan Allah ya koyi mu ɗan ji zafi amma ta dalilin ɓata wasar sarƙancin daga ayan taimama nan da muna jin ba ruwa mu yi taimama suka ce dan Allah ya sai mu tace ba komai to ba uwar mu ne bane ɗaɗanta ne aka zo aka ce ya Aisha ga wasu suna cewa wai ke ba uwar su bace sai ka ce sun yi gaskiya ni uwar mu ne ba uwar mu na da mutanen banza ba ai hmm. dan haka sai aka saukar da waɗannan ayoyi domin lokacin da aka yi maka kazafin tayi zina an samu waɗanda suka ɗauka zancen daga cire suka yi ta yaɗawa da bayani ya zo kuma sai Allah ya saukar da a ce ƙarya ne har aka saukar da mai hukuncin mai kazafi kaga akan kanta an samu mafita akan al'amura da dama dan ka aka samu ayoyin annabi ya tafi mu da suka a haƙura da farka aka tashi ana buga raƙumin da take kai kawai sai ga farka a ƙarƙashin wani ikon Allah ce Allah ne al'amarin dan a samu wani sauki to haka Allah hukunta to a taƙaice wannan shine tarihin samun taimama a musulunci akan me da me ake taimama kamar yadda muka sani galibi ana yin taimama ne akan rashin ruwa ka zo za ka yi sallah babu ruwa sai ka yi taimama wannan ruwa ɗin kuma za ka neme shi ne da gwargwadon hali ka zo ne bakin masallaci babu ruwa a famfon din masallaci ko drum din masallaci amma ga masu fiye wata suna sai da ruwa kuma kana da kuɗi to wajibi ne ka ce da kuɗi ka sai ruwa ba ka ce ba ruwa ba to na na ta neman ruwa ba ga fiye wata ta ba ka ba ruwa kyauta to kuɗin ka kai ba ka ibada kuɗin ka ba sai ka cire kuɗin ka sai ka saya kaga wannan ba rashin ruwa ba ne amma ga ruwan ba kuɗi to kaga wannan wani abu ne daban za a nemi ruwan kuma da gwargwadon hali ba za ka ce sai lokacin sallan ya zo karewa ba kamar yadda ya zo cikin wasu littattafan fikihu sai lokacin ya kusa karewa gaba ɗaya na sallan kada kuma ba ruwa sannan ka yi taimama a'a da sauƙi inganci ko sallan jam'i za a yi Ka ga an shiga jam'i jam'i kuma wajibi ne ba za ka yi sallah gidanka ba ka zo masallaci za a yi sallan jam'i ko ma an shiga ba ka samu ruwan ba duk inda ya kamata ka duba ba ruwa to ya halatta ka yi taimama ka zo ka samu wannan jam'i dan jam'i wajibi ne za ka yi shi taimama ta haka za ka yi taimama saboda rashin ruwa taimama ɗin nan kuma bugu ɗaya ne aka hadisi ya zo bugu ɗaya ne ba bugu biyu ba hadisin da ya zo da bugu biyu bai inganta ba bugu ɗaya ne kawai za ka buga a ƙasa haka in ka buga ka kakkaɓe sai ka shafa fuskanka sai ka shafa hannunka shi ke nan ta gama ba wani zira'i ba wani abin nan ba wani kafa in dai za ka yi haka to sai ka yi kurkuren baki ke ka <laughs> kurkuren baki da kasa da haka bugu ɗaya ne amma rubun yasir sai wani istinbabin shi kuma suka yi tafiya da sai na umar sai janaba ya kama shi sai tunani da ya tunani da janaba ya kama shi ba ruwa sai da to ai a taimaman alwala nan yana tsakin mu buga tsaka mu shafa fuska a janaba kuma wanka ne da wannan sai bargima kawai sai kama bargima ta fa irin da doki yace fatamarrartu kama ya kamar rahu dabba na rika birgima kamar yadda doki yake birgima ya ce da muka dana ga na bai ya rasu na janaba ta mani na rasa yadda zai sai na tuna ni istin ba da annabi ta kai ya ce na ta birgima annabi ya ce a'a ai ya isar ka buga kasa sau daya ka tafa fuskanka da hannun hannunka da zai kenan ka'ida ida daga lokacin amar ga sai samu ka'ida mugu ɗaya ne ke mama sannan ana yin taimama da mutumin da yake da larura na ciwo a jikinsa amfani da ruwa kuma zai ƙara wa ciwon wannan girma ko kuma ya ƙara wa ciwon jinkirin warkewa ciwo ne wanda in zai rika amfani da ruwa to ciwon ba zai warke da wuri ba ko likitoci sun tabbatar masa ko kuma wannan dama abu ne sananne ko kuma ya zama in dai ma ruwa ya taɓa to ciwon zai kara girma ne ba ma ya warke ba an tabbatar mishi haka to wannan idan ya yi amfani da ruwa ma ya yi haram don Allah ta wala tulqu bi aydikum ila tahluka duk abin da akwai halaka kar ku jefa kanku a ciki addini bai sa ka kai abin da zaka halaka a ciki ba da haka musulunci ma ke son rayuwa to karshen son rayuwa annabi ce idan ka kashe kafiri wanda ana zaman amana ba yaki muke da su ba yanzu irin anan ana zaune da su lafiya kawai ka je ka kama shi ka kace shi annabi yace kanshin aljanna ba za ka ji ba ranar kiyama wai ba dan ana so a rayu kawai dan haka ba za ka je ka yi amfani da ruwan ka tsaya wa kanka illa ba an samu wani sahabi da suka fi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun je yaki ya samu raunuka a wurin yaki da ya dawo unguwarsu janaba ya kama shi yaya zai yi ga ruwan kuma yana tsoro ga sanyi ga shiye kuma zai fara ciwon illa ya je tambayi annabi tsakanin su yayi nisa sai tambayi irin dan uwan shi su addini haka yaya zai yi suka ce ai sai wanka ya dan kayan ya suka ce waga ma alwala ne da mama kuma kuma sai in ba ruwa ne kai ai akwai ruwa ba a ce ban da ciwo ba da kai kam sai wanka duk inda ya ce wallahi sai kayan wanka ba ba inda aka samu sauki suka kasa ba mi aka yi sa ka kai ruwa ga wanka to gawon shi aka fita aka ja ga annabi annabi ya ce yace qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah la'ance su ce ala ta'alu hina ma jahilu ce ba za su tambaya ba ne tun da ba san hukuncin ba aka akwai da bai san hukuncin ba wallahi ina neman amsa kan kafto duk da dai ba mu sani ba bari dai mu kokarta maka bai sani ba kaga jahilci amma dai bari mu kokarta maka duk da mu ba malamai ba sai a gama can sai yanzu in fara da malami ba kwanan malam wallahi ni ne ne na kunta kan da an tambaye ma har na ce musu kaza ba amma abun yake an yi musu rama to na nan gaba kan an tambaya ga abun nan kenan wancan zai tafi a kuskure ana yawa addini hawan tsawara ai dan haka annabi yace inna ma shifa'ul ayn as-su'al maganin cutar jahilci tambaya Za ka da ba su sani ba su ce ba mu sani ba wanda zai iya zai tambaya musu annabi amma ku ba shi fata wata ku kuka rufe shi annabi ya rika faɗa to kaga a ke da rashin lafiya ciwo a jiki idan ya zama amfani da ruwa akwai ƙara wa cutar illa da jinkirin warkewa ya shi zai taimama haka zazzabi idan ka yi amfani da ruwan sanyi yanzu kana zazzabi sai ka ji sanyinka ya ƙaru sai wani ya ce ka yi wanka da ruwan sanyi za ka ci kuwa akwai hadisin da ya tabbata annabi yake cewa in zazzaɓi ya addabe ku ku yi wanka da ruwan sanyi saboda zazzabi daga zafin numfashin jahannama ne ku yi amfani da ruwan sanyi wajen wanka sai ka ka warke a zazzabi wajen fahimtar wannan hadisi mutane sai suna kuskurewa ibn qayyim cikin adda'u wadda sai ba sai dauko hadisin sai to sun dauka haka ne na kwani an zanta mai shakan da zuwa kan kadar wancan jama'an gare suka kai sai zazzabi ta karuwa kai ta mutuwa ashe ba haka bane hadisin ibn qayyim yace asali wani gari ne kamar annabi ya je garin ko cikin sahabbansa garin yana da zafi sosai to galibi zafi an fi yin zazzabi yanzu ko zafin nan asibiti din nan ai an yi karancin gado amma lokacin sanyi za ga zazzabi din da sauki to shine wancan garin akwai yawan zafi to zafi in ya bada zazzabi a yi amfani da ruwan sanyi kenan ko a nan zazzabin lokacin zafi ka bi shi da ruwan sanyi zazzabin lokacin sanyi fa ka bi shi da ruwan dumi kenan da haka ba ana dukan ka ɗebo zazzabe ka je ka ɗebo ruwan sanyi ka ce annabi ne ya ce ka samu matsala a ce annabi kuma ya haɗa maka wannan abin a a sai ka duba yaya abin yake sannan kuma daga cikin abubuwa da ake wata taimama akwai sanyi malamai sun tabbatar da wannan sanyi idan ya yi tsanani sai zama kai ka san kai amfani da ruwan sanyi na wajen alwala na za ka tutu. akwai wanda shi a falatan jikinsa ba a yi a son sanyi ko kaɗan yanzu akwai wanda yana da cutan abin nan irin na lokacin sanyi din nan eh, Mene ne? cutan nan da baya son fikila yanzu ne fikila lokacin sanyi kaga lokacin cutan shi to a sanyin ma yaya ya kare balle ka ce amfani da ruwan sanyi wajen ibada to kaga cutan zai karu masa to wannan zai taimama duk lokacin sallah duk wani wanda ya san jikinsa in yi amfani da ruwan sanyi na akwai matsala kuma ba shi da mai dama mishi ruwa kuma ba shi da na'uran da zai dama masa ruwa in yi amfani da ruwan sanyi kuma lallai cuta zai same shi to wannan ya taimama amma in ka san wannan ruwan sanyin dan ka ba abin da zan ka ji tsoron Allah kai kawai karkashin sanyin ne kaɗai zai addabe ka kake ka ji tsoron Allah in ba zai buga illa ba ka daure kai ko sau ɗayan ka wanke kamar yadda muka samu wancan hadisin da ka wannan aka kai take nan dan naga kamar lokacin yana tafiya rabi'an na hudu almasu alal kuffaini wal jawrabaini shafa akan hufi da safa lokacin sanyi shari'ar musulunci ta shar'anta maka shafa akan hufi ko da ba lokacin sanyi ba shafa akan hufi ya tabbata shafa akan safa ya halatta akwai babban malami al'allamatu sham babban malamin hadisi na sham jamaluddin al-kafi yana da littafi mai suna al-masu alal jaurabai shafa akan safa guda biyu mai littafin mahasin ta'awi yi littafi ya sa wa littafin suna al-masu alal jaurabai shafa akan safa الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المصر babban malamin misiran nan Ahmad Muhammad Shakir kuma da ya zo. sai ɗauko wannan littafin jamaluddin al-kasumi da yi wa littafin tafariji da wasu ƙare-ƙare na ta'alif ya ƙara wa abin faɗi da nuna tabbas ya tabbata a sunnan annabi da sahabbai shafa akan safa ana nan shaf muhammad nasiruddin albani shi ma sake ɗauko littafin ya sake faɗaɗa abin ya musu sharhi ya tabbatar lalle ya tabbata a sunna shafa akan hufi da safa malamai kamar al-imamu ibn al-munzir yace an ruwaito hadisin shafa akan hufi a wurin sahabbai guda tara ya ka daga cikinsu akwai abdullahi ibn umar akwai bilal dan abi rabah ladanin nan na annabi akwai abu mas'udin al-badari akwai anas dan malik akwai abu umama ga sahabbai da dama duk ya kawo waɗanda an ruwaito shafa akan hufi daga wurin su tara ibn al-qayyim da ya tashi ya karo yace akwai karin guda hudu dan haka sahabbai sa uku Imam ahmad yake cewa ba ni da ko shakka akan halaccin shafa akan hufi saboda an wato hadisai mabambanta daga annabi sun kai hadisai arba'in da wani abu al'amarin shafa akan hufi hadisan da hanyoyi yadda suka yawaita sai da ya zanto bambanci ne tsakanin ahalus sunna ma da yan bid'a sai da ya zanto babi ne na asira don yan shi'a ba su yarda akwai shafa kan hufi ba a addinin shi'a in kai shafa kan hufi ma yana cikin mutilatu wudu alwalanka ya bashi in kana da alwalanka ya shafa kan hufi ma wurin shi alwalanka ya warware don a kore waɗancan hadisan amma alhamdulillah al'amarin ya zo da sauki har sai dina ali an ruwaito hadisin shafa kan hufi a wurinsa da hadisin abu zuwa mara yake ta laukana dini bin ra'ayi da addini da son ra'ayi ake yi da an ta shafa kan wasu ta karkashin za a shafa ba ta sama ba amma ta ina ake shafawa ta sama ta ba ta kasa ba yace addini ba son ra'ayi ba wannan sai sayyidina ali radiyallahu anhu da kan shi rawaito wannan hadisi Na ka akwai shafa kan hosi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai alwala wani sahabi ya zo zai cire masa hosin annabi ya ta jahuma kyale su fa inni adkhaltuhu ma zahiratin duk lokacin da na sa ina da alwala sai annabi ya shafa a kai hufi wani takalmi ne na fata wanda suke tafiya da shi akan sahara saboda sahara wuri ne wanda yake daukan zafi sannan au ma ya komu makama ko abin da yake tsayuwa madadin hufi kaga hufi takalmi ne dan shi kanshi haka ake tafiya da shi to haka takalmi wanda zai rufa maka kafafunka zuwa idon sawu shi ma za yi shafa a kai kuma wani sautin al'amari da aka sake bincikowa da kana da takalmi sautiki ko da bai kawo idon sawu ba sautikin ko da ana kasa da idon ka ya halatta ka yi shafa a kai hadisi ya inganta kan kai cikin bukari ya halatta almasu alal na alaini in kana da takalmi asabti ya kai ni takalmi wanda bai kai idon sawo ba sautiki ne kundura kake da shi amma bai kai idon sawo ba ya halatta ka yi shafa a kai Kaje kai ka yi sallah da shi sallah a takalmi ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah cikin takalminsa sahabbai ma suna yin cikin su ana cikin sallar ta annabi ya cire takalmin na jefar ya sake cire ya jefar kuma suka cire na suka suka da kai yi garfe ta ya na kun zuba da takalman ku suka ce mun ga ka zubda naka sai ce ni ina sallan sai mala'ika mu hayi nawa akwai najasa wannan tun da najasa ba sai ku bari ya da ka ya halatta ka yi shafa a kan hosti kaga wannan duk sauki ne a musulunci haka safa ɗin ko hosti ya halatta kamar da muka kawo wancan littafi na Jamalu dini qasimi musamman kawai littafin sunan shi shafa akan safa kuma ba lalle sai safa din nan da za ka sa ba ko leda ka daura a kabanka da nufin wannan sanyi ko wani abu ka sai sa ko leda ka sa a kafanka ka daure ana sanyi ba kuɗin safa ka sa leda ya halatta ka kai safa kai ba matsala ya halatta yana cikin wancan littafin don gudun fada da ba za mu fada da bayanan ba sannan ko ta safanka a yage nan a yage wani bin yatsun a waje ba matsala shafa ko nan nan idon sawun a waje nan a waje ga ido kenan ba matsala shafa amma ya zanto lokacin da ka sa kana da alwala in lokacin da ka sa ba ka da alwala to bai halatta ka yi shafa ba idan kana garinka shafa na kwana ɗaya za ka yi me kwana ɗaya kai ne misali ka yi wanka da la'asar da kai wankanka da la'asar sai ka yi alwala sai ka sa safonka to ya halatta ka yi shafa an ka zo alwalan magariba in ka zo alwalan isha halatta ka yi shafa to ka ganin za ka ce kwanan ya ƙare a'a in dai ka kwanta da shi baka cire ba da azuban ta ka alwala ka yi shafa a kai in dai baka yi abin da ka cire janaba shi zai sa ka cire a idan dole sai ruwa gama jikinka to shi dole ka cire amma ba janaba ba ka tashi asuba ba wani abin da ya kunta cirewa ko ka je kai bayan gida ka je kai bawalin ka zo ya halatta ne ka shafa lokaci mun mala ya halatta ka shafa sannan in ka zo a zahar ya halatta ka shafa in ka zo la'asar ya halatta ka shafa to ga ba jiya da la'asar ka shafa ba to lissafin ka yanzu in ka zo wani la'asar shine in ka ɗauko lissafin jiya da la'asar zuwa yau da la'asar salloli biyar ai kwana ɗaya dan yanzu misali in yau kenan za a ce mun yi wa'azin nan da kwana ɗaya sai gobe da war haka za a ta samu 24 hours shine kwana ɗaya to idan gobe da la'asar din ya zagayo sai zama la'asar din ya zo maka kana da alwalan azhar a azhar ka shafa la'asar ɗin da aka zo kuma bai warware ba Magari ba bai warware ba sai da ka zo isha ya warware to ya halatta ka shafa isha ɗin kenan lokacin baya ƙara da lokacin da ka fara yana ƙarewa ne da lokacin da alwalan ya ƙare da haka da lokacin da ka zo alwalan la'asar na washe gari ka ya kare sai ka yi shafa a kai to ya yi gaskiya don ka a shafa a kanka kuma za ka yi la'asar ne sai alwalan bai warware ba har ka zo ba har ka zo isa bai warware ba ba matsala sai in ya warware ne ya iya siya in ma ka kwana baka yi barci ba kana ta tilawa da kiyamun laifi sai ka je asuba da shi ka san ta imamu shafi'i ba shi ne ya zauna kan hadisi da yana da sa tun daga isha har asuba sai ya sallah kamar da abu sha da akran sallah ta fan kuma ya ana magana ce kai ban yi barci ba tun asuba ina karatu ne Ya ya fara ta malamai kenan na gaske to wannan a takaice dangane da al'amuran shafa akan hufi kenan da haka wannan bayani misali na shafa akan hufi abu ne yana da faɗin gaske amma musamman ko wani tambihi da jamaluddin kasim yake a wancan littafi nasa musamman irin lokacin sanyi makarantu da muke da suna boko da islamiyoyi galibi za ga yara da suke makarantun boko galibi wasu ba su damu da addini ba wani bai damu da sallah ba yana gudun ya sa tsafa eh, ya sa wannan sauciji cirewa ya alwalan akwai kunci yake to da za a ta faɗakar da su suna sai su yi shafa a kai yadda kaga da za su kula da ibada mai kyau sai na abin nan na biyar al'azan fi wakil bardi kiran sallah lokacin sanyi hadisi ya tabbata abdullahi dan abbas wata rana an yi ruwa ruwa ne sosai da aka yi ruwa ga sanyi galibin an yi ruwa yana ba da sanyi sai kira na ne masallacin sai sun ka zo kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha in ka ce a ashhadu anna muhammadan rasulullah kar ka ce hayya ala salat ai ba kai hayya ala salat kai sai ka zo sai ka ce as-salatu fi buyutikum kowa ya sallah a gida kar a ce wani hadisin kuma aka ruwaito ana sanyi hadisin yana cikin sunan abi dawud suna yin haka ana tsanyi in sun tashi kiran sallah sai as-salatu fi rihalihum kowa ya salla a gida akwai sanyin da yana tsananta wani irin sanyin karkara da ake a America kaga al'amarin yayi abin nan tun ruwa sai zama kankara har a rasa ruwan alwala ina ke tambayan malamai to za a yi taimama da kankara ne ko a yi yaya malamai suka ce za ka iya narkarwa yi alwala da shi to ya rake aka je ruwan sanyi ne har yanzu zai ka yi taimama kawai to in sanyi ya tsananta akwai sanyin da zai tsananta fitowar shi ma akwai matsala to an zo kira sallah sunna sai sai a ce kowa ya sallah a gida to amma wata nan da haka ya faru ibnu abbas sai a kira sallah kowa ya sallah a gida ana kan haka sai wasu suna kallon an sallah kuma a ce kowa ya gida yana ana dan kallo dai ba a yi magana ba yace din na gane me kuke nufi kun fi ni sanin sunna ne suka yi shiru to wanda ya fi ni yayi shine annabi kaga mu ma za mu ga ka ayi bako rana ɗaya latani masallacin ya ce asalatu fi alaikum wani ba zai dauka ba ku tofi ya kai ko wani al'amari kenan dai a takaice kan yi hmm? yauwa eh to a takaice dai abin da ake nufi malamai suka ce lokacin sanyi in ya yi tsanani don mutum bai fito sallan jam'i ba ya salla a gida kar a zage shi munafiki ne a ce daga kasa lokacin sai a hankali akwai dan kuzari amma wanda ya fito kuma ya fi zama jarumi ai sannan na kusa da ƙarshe aljam'u bayna salatai ne hada salloli guda biyu kamar yadda hadisi ya tabbata sahabbai sun hada a wani sahabi ne ke cewa sun sallah da annabi ya hada Zahar da la'asar ya zo ya hada magariba da isha ke min ghairi safari wala maka min gairi safarin kai ba wai tafiya ne ya sa ya haɗa sallan ba sannan ba wani uzuri na rashin lafiya ko wani abu ba haka kawai annabi ya haɗa sallah imamu maliku ya ce abin da ya sa haɗa sallah lokacin sanyi ne imamu shafi'i shi ma ya goyi bayan maliku dan almajirin maliku ne suka ce lokacin an yi ruwa ne to lokacin ruwan akwai yana ba da sanyi ne sai annabi ya haɗa sallah suka ce ma ba ma haka ba uzuri da dama wani lokaci yana sa su haɗa sallah akwai salatul haja abdullahi na abbas ya je wa'azi a basra ya fara wa'azin tun bayan la'asar rana ya fara magariba ya ci gaba da wa'azin bai ta min sallah har isa kana sallah ba mu yi sallah bai ta kun fi ni sanin sunna za mu haɗa gaba ɗaya salatul haja to kaga wannan larura ne to haka sanyi da yana cikin sallolin da ya halatta a haɗa sallah yadda wata za a zo an yi ruwa ɗin nan ba galibin an koma galibin bakin taɓon ba ne sanyin ne ba a son fita ba ana haɗa sallah ba ya halatta to sanyi ma ya halatta a haɗa miki salloli a zo masallaci sanyi ya yi tsanani ta ce to yau aljan ku bayanan salatai ya halatta a haɗa amma fa yadda ya halatta a haɗa sallah guda biyu a lokacin ruwa ko lokacin sanyi in a cikin gidanka bai halatta ka haɗa misali sai a masallaci ake hada sallah kamar ruwan ruwa da za a hada sallah biya sai kai baka zo sallah a masallaci ba a gidan da kake sallah to ba wani magari ba da isha kowa yi su a lokacin shi dan dama a masallacin an ci haɗa ne dan neman sauki wajen kuncin fita, to tun da yanzu babu kuncin kana cikin gidanka ne to babu wani hada sallah kuma da za ku yi da iyalanka kowa sai ya sallah daban-daban ba ba jam'i ba nufi na kowa za a yi tsallon kowanne ala a kan lokacinsa na bakwai matsalan karfi a tsohon azumi tsallon sallallahu alaihi tsallon yana cewa a as-sawm fi rani ghanimatul bar ko kuma ghanimatun min Allah a yin azumi lokacin sanyi ganima ne daga Allah abinda ka duba shi ne. duk lokacin sanyi za ka ga ana short day ne lone night yini yana gajere yanzu alfijir fa yana fetowa kusan karfe hudu da minti hamsin da hudu yanzu ka tashi za ka yi sahur kada iya ka fara sahur ɗin ka karfe hudu da minti arba'in ma sai da minti hamsin da hudu sai ka tsaya shida magariba kuma yana shiga karfe shida ne da minti hamsin da biyu ko da hamsin daidai lokacin ka sha ruwa wani gari na shi wannan to a lokacin zafi kuma za ka ga za ka yi sahur a ce maka hudu da rabi ma sai ka ga wani alfijir ya ce to bude baki sai ka bi kusan bakwai ga akwai tsawo amma wannan za ka yi sahur lokaci lokaci ka ji rana ya faɗi gani ganima ne daga Allah da haka magabata lokacin sanyi in ya zo ba sa wasa sallan dare kaga dare yana da tsawo ka mori bacci ka mori kiyamun layi da rana kuma ka mori azumi to mu yi amfani da wannan dama mu yi amfani da wannan dama kada tatancin duniya ya dauke mu chatting whatsapp facebook a rage kallon fim tv ka rage ka mori bacci ka ta kai sallan dare ka sake moran bacci ka yi sahur lokaci ne na mura ganima ne daga Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu ikon moran waɗannan ganimomin abubuwan suna da yawa akan al'amuran sanyi amma waɗannan da muka faɗa Allah sa musu albarka abubuwan da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan su inda muka yi kuskure Allah ya ce mana kuma ya ilmantar da mu mu gane kuskuren mu a lokacin da muka jare kuma a lokacin sanyi waɗanda suka bar gidajensu ga sanyi suka zauna Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatun su tunda lokacin sanyi lokaci ne mai falala to sha Allah zaman mu ma sai zama sai ana da falala mai girma to muna roƙon Allah madaukakin sarki biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya zaunar da kasashenmu lafiya Shuwagabanninmu Allah ya datar da su ga abin da yake alkhairi Allah madaukakin sarki ya haɗa kan al'umman musulmin duniya baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya sauna mu zanto masu riko da addinin Allah madaukakin sarki ya kawo al'umman musulmi dauki da agaji ta ko'ina Allah madaukakin sarki ya zaunar da kasashenmu lafiya duk wasu kasashen mu Afirka kasashen duniya baki daya hatta kasashen kafirai Allah ka ba su zaman lafiya eh ba zaman lafiya bane ake yada addini to da zaman lafiya za a yada addini sai dai inda ba ya tsammani sai musulunci ya bunkasa amma da tashin hankali addini baya yin gaba rayuwa baya yin gaba to duk duniya Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya kuma Allah ya baiwa wa abin da lafiya za ta ci Allah ya sanya aljannan firdausi da zanto makoma gare mu iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su gafarta musu malamanmu da malaman malamanmu da suka rasu suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su gafarta musu mu da muka rage a raye Allah madaukakin sarki ka kyautata rayuwarmu ka kyautata karshen mu ka dukan mu ka tausaya mana iyayenmu Allah madaukakin sarki ya albarkace su ya gafarta musu ya yi musu rahama ya tausaya musu ya sanya hannaye cikin al'amuransu Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka